Masu sauraro Assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin mahallinka rayuwarka. Daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Mahallinka rayuwarka shiri ne da ke dubi kan lamuran da suka shafi mahalli, sauyin yanayi, noma da kiwo. yake kuma zuwa muku duk mako a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. A wannan makon shirin wanda kashi na uku ne ya ɗora kan kashi na biyu wanda ya gabata a makon jiya. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata, shirin ya mayar da hankali ne kacokan akan yadda masu aiki a cikin teku ke rayuwa har ma da yadda za a yi amfani da teku tafki da rafi ko kogi domin gudanar da harkokin noma da kuma kyautatuwar muhalli. kamar yadda muka alkawarta wannan kashi na uku wanda shine na ƙarshe da yardar allah zai mayar da hankali ne akan tasirin ruwan tekuna da tafkuna da kuma koguna ga kyautatuwar muhalli ko gurbatarsa da kuma hanyoyin magance kalubalen da muhalli ka iya fuskanta inda a yau ɗin muke fatan ji daga ɓangaren masana kimiyyar ƙasa da labaranta da kuma masana kimiyyar muhalli sai ku biyo mu hallinka rayuwarka masana kimiyyar muhalli sun hakikance cewa tabbas waɗannan nau'uka na ruwa guda uku wato tekuna da tafkuna da kuma koguna suna da ɗimbin tasiri a kan muhalli tasirin da ba su kiɗayuwa a ɗan ƙanƙanin lokaci dr sani umar usman mataimakin farfesa ne a sashen nazarin kimiyyar muhalli a na jami'ar tarayya da ke dutse a jigawar najeriya ya ce tabbas teku da tafki da kuma kogi suna da matukar tasiri ga muhalli domin sukan taimaka wajen kyautatuwarsa da gurɓacewarsa. akwai abubuwan ɗan adam yakan yi wanda su dace ba akwai kuma abubuwan da ya kamata ya yi wanda bai yi idan bai yi ba kuma sai ya haddasa da ambaliyar ruwa. waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su dace ba ɗan adam yake yi kuma suke haddasa ambaliyar ruwa ta koguna. to daga cikin abubuwan da na adam kan yi wanda ba su dace ba wadanda ke haddasa ambaliyar ruwa ta koguna shine gine-gine a gefen kogi mm. wajen da idan kogi ya cika da ruwa yakan kai wajen wajen da ake ce mai turanci flood plain to wajen da idan aka samu gagarumin ruwan sama a waje ko kuma daga wajen da ke koge ke dauko ruwa to ya kan cika wajen ah, ya mamaye wajen to bai kamata a ce an zo an yi gine-gine a wajen ba to da yawa kasan mu za ga ana yin gine-gine wanda haƙƙi ne na gwamnati ta hana ta tantance irin wannan wurare kuma ta hana duk yin wani abu wanda idan aka yi ruwa zai bata shi domin shi ruwa wani lokaci irin wannan mamakon ruwa akan ɗauki shekara ɗari wani lokaci ba irin wannan ruwan ba mutum zai iya rayuwa har ya shekara tamanin saba'in tamanin ba a taba yin haka ba har ya koma ga ubangiji amma kila sai lokacin ya ko jikoki sai kaga an sake yin irin wannan ruwa. to idan aka tantance wannan wuraren bai kamata yan adam su zo su rika yin gine-gine ko yin wasu abubuwa wanda dan ruwa ya zo zai mamaye wajen ba sannan a samu garuruwa wanda suke kasa da madatsar ruwa wato ya kasance madatsar ruwa tana saman tudu gashi kuma gari ko birni yana daga ƙasa wato madasar ruwan ta taso a wannan gari gaba to a irin wannan shi ma idan da hali yana da kyau a kauce saboda akwai yiwuwar ɓallewar irin wannan madatsun ruwa ko kuma fasa su da gangan ta lokutan yaƙi ko kuma ta hanyar ta'addanci da sauransu za a iya fasa wannan madatsun ruwa su zo su halaka mutane da dukiyoyi ko kuma rashin kula wanda yawanci rashin kula yakan haddasa haka shin prop ko akwai misalin wani irin makamancin abu da ya faru a wuraren da ke da madatsar ruwa a sama garin kuma yake a ƙasa kamar irin abin da ya faru a maiduguri za ga wannan dam yana sama da birnin maiduguri maiduguri yana daga ƙasa ya kamata a ce an tantance wajajen da duk inda aka samu irin wannan ruwa zai ambaliya to sai gwamnati sai ta shiga sai ta hana mutane su zo su zauna a wajen saboda komai zai iya faruwa to kamar me kenan ake tunanin ka iya faruwa din ko wannan din madatsar ruwa ta balle da kanta ko kuma a balle ta kamar da na ce ta hanyar yaƙi ko ta'addanci to don guje ma wannan sai ya kasance hukuma ta hana mutane su zauna a wannan wura. to a farko ka yi bayanin cewa waɗannan abubuwa sun kasu zuwa kaso biyu ne na farko shine wannan wanda kake bayani cewa abubuwan da bai kamata dan adam ya yi ba bayan wannan ka ce akwai kuma abubuwan da ya kamata dan adam ya yi wanda su ma idan bai yi su ba a iya samun ambaliyar ruwa daga kogi shin waɗannan abubuwa ne su waɗannan na kaso na biyu kamar wasu madatsun ruwan da muke gani a duniya ana yin su ne dama don hana ambaliyar ruwa to kasan mu yawanci ba cikin irin wannan ba misali idan muka ɗauki kogin benue wanda yake a can sama da shi inda ya faro wajen farkonsa a can cikin ƙasar jamhuriyar kamaru akwai wani dam na lagdo wanda duk shekara idan ya cika ya kai yadda ya kamata a bude shi mahukuntan kamaru sukan sako wannan ruwa sai ya taho sai yi banna a nan cikin najeriya ba ina cewa suna da laifi ba ne saboda dole su bude shi eh, ruwan nan ya taho don su ma kar ya fashe musu banna a cikin kasar su kuma yadda tsari yake da sai najeriya kuma sai ta zo sai ta yi irin wa'annan dam a nan cikin kasar wanda za su idan an sako ruwan nan su wannan dam za su ɗebe wannan ruwa su rage masa karfi yadda ba zai yi banna ba an tsara kamar wani dam na dasin hausa a cikin jihar adamawa wanda da an yi ire-iren su za su samar da ruwa don noma za su samar da wutar lantarki wadda ake bukata da sauran abubuwa da yawa wanda za a ƙasa za ta amfana da su to amma duk wa'annan ba a yi ba kaga wannan ambaliyar ruwa da ake yi ta yawanci ta kogin Benue tana faruwa ne kan saboda kin yin abin da ya kamata a ce an yi sannan kan kuma karkatar da hanyar ruwa ko kuma kogi zuwa wajen da ba zai yi barna ba idan aka ga wajen da yake bi din yana yin barna a kasashe akan yi haka sai ya aiki a sake masa hanya a kautar da shi daga wasu garuruwa ko birane da sauransu sannan akwai tantance ingancin madatsun ruwa wanda duk shekara kasashe wanda suke kula da eh, al'umma su kuma wanda suke sun ba sha'anin muhalli muhimmancin da ya kamata to za a ga duk shekara da madatsun da gine-gine da sauransu ana yin irin wannan tantancewa wanda ake cewa engineering grading za a sa injiniyoyi masana da sauransu su zo su tantance nagartar wannan madatsar shin za ta iya jure eh, ruwan da ke taruwa ko kuma karuwar ruwan da ake samu ko sai an karfafe ta an kara mata karfi da sauransu ko sai an ma rage mata tudu yadda za ta rage ruwan da take ajiyewa kamar yadda aka yi ma dam ɗin ga a wasu eh, shekaru to ire-iren wannan shi ke sa sai ka ga ba a samun yawancin ɓallewar eh, madatsun ruwa a wasu ƙasashe ba kamar namu ba wanda yawanci ɓallewar madatsun ruwa ba a rana ɗaya kawai take faruwa ba tana nuna alama wanda idan da ana yin irin wannan tantancewa za a gane kuma za a ɗauki matakan hana haka ɗin ya faru to duk idan ba a yin irin wannan to sai ga an zo an samu ambaliyar ruwa saboda haka dai a takaice abubuwan dan adam yakan yi akwai abubuwan da ya kamata ya yi wanda idan ya ki sai ka ga ambaliyar ruwa ta, faru ko kuma akwai abubuwan da yake wanda ba dace wanda idan ya yin su ma sai haifar da ambaliyar ruwa ko ta yaya za a magance matsalar gurɓacewar muhalli sanadiyar teku tafki ko kogi ga Dr. Nazifi Umar Alarama, shugaban sashen koyar da ilimin kimiyyar ƙasa da labaranta watan geography. Da teku da tafki da kogi dukkaninsu suna fitar da abin da ake kira da water vapor. Tiriri na danshi wanda zai je sama shi yake zama hadari ya kuma dawo ba ƙasa Da haka in suka zama ba sa fitar da ruwa da yawa a matsayin tiriri kalubale ne ruwan saman da yake sauka zai ragu wato zai zama ba a jika ƙasa sosai domin tsirrai su fito haka su suke taimakawa wajen ruwan sama ije sama idawu. duk hadarin da ka gani usuli ruwa ne daga kogi ko teku ko tafki ko wani ragowar ruwa dai ko abokita ka ajiye ruwa inda dai ka bace daɗe shi ma sai yayi wannan tiririn ya fita sai ya rage yawa sai ya koma sama ya zama hadari da haka in dai suka samu matsala to ruwan saman da yake sauka zai ragu sannan haka kuma ai su ake zuwa gefensa musamman kogi da tafki masu ruwan daɗi ai su ne waɗanda ake noma a gefensu ko da rani ne ko da damuna ne a cigaba da noma su ana samun tsirrai da amfanin gona ɗan adam yana amfana a gaba ɗaya tsawon shekara. Eh, dakta su waɗannan nau'ikan ruwa guda uku babu wata barazana da suke fuskanta? Suna da barazana da suke fuskanta sau da yawa daga ayyukan mu mutane. Misali masana'antu da muke da su manya-manya kullum suna ci gaba da fitar da dagwalo daga cikinsu wanda dagwalon nan inda yake karewa cikin kogi ko teku ko tafki wani kogin in ya ɗebo dagwalon teku zai je ya jibgi a cikin teku wani in ya ɗebo tafki za shi je ya jibgi kuma duk inda dagwalon ne za ga ana saka shi a cikin ya bulla ne cikin koguna saboda idan suka gurɓata suka lalace zai zama na tunda datti yayi yawa a cikin su to yawan ruwan da suke saki a matsayin tiriri su koguna zai ragu haka zalika in tafki ne shi ma ya zama da golo yana shiga cikinsa zai gurɓata in ya gurɓata yau ruwan da yake saki yana koma sama matsayin tiriri zai ragu wanda ragowar wannan tiririn kuma zai sa shi ya koma baya bada irin ruwan saman da ake bukata sannan kuma akwai magana ta barazanar da suke fuskanta daga mu mutane muna sare bishiyu gurare daban-daban musamman kogi da tafki su suka fi shafuwa da wannan kai sassare bishiyu to kasa za ta zama ba ta da kwari duk rairayi da yashi sai rinka dawowa yana shiga cikin kogin sai rinka binne shi yana rage masa zurfi yana rage masa yadda ruwa yake tafiya a cikinsa wani sa'in in aka zuba mai ruwa da yawa ya rage kasa da yawa kai ta shigo cikinsa ya rage zurfi sai ya amai shine a ce ya kogi ya ambaliya ambaliyan nan kuma sare bishiyu da aka yi aka kawar da dazuzzuka shi yasa ƙasa aka rinka wanko ta bishiyu jijiyoyinsu da ciyayi da suke fita su suke rike ƙasa to an kawar da su da aka dole dai a wanke duk dattin a mai da shi cikin kogi da aka kaga kogi zai rage zurfi zai zama nan da nan yana amai yana ambaliya babu babu ratattun zurfi da haka ba zai rike ruwan da ya saba rikewa ba kuma tunda kogin nan tafki za shi misali in yana isa tafki dai kamar mai zuwa tafkin chadi a cikin kogunan mu na nan arewacin najeriya kaga idan ya zama an rage musu zurfi an cike sa ba sa kasa ba ta yi yawa a ciki da haka ruwan da za su kai tafkin zai ragu wannan shi yasa kullum. ɗaya ne daga dalilan da suke kawo tafkin cadu kullum yana ƙara zama ƙare yana ƙara zama ƙare ba kuma shi kaɗai ba ne ba akwai irin su RLC waɗanda sun shahara manya-manyan tafkuna ne a duniya ba mai girman sa a da amma yanzu RLC ya zama kusan babu dumamar yanayi yana sa ruwan da yake shiga teku yana ƙaruwa wanda wannan ƙaruwar da yake yana sa kuma shi ma tekun yana ambaliya yana barazana ga rayukan jama'a to dakta idan haka ne ta za a kare wato tafkuna da kuma wato koguna daga barazanar da suke fuskanta za a kare koguna ne ta hanyar rashin sare bishiyu fiye da kima in kuma an sare don bukata to a maida wasu a kuma shuka don su ci gaba da kulawa da kasa suna kare ta ya daina zama wato rairayi da datti yana shiga cikin wannan kogunan haka zalika a bar koguna su ci gaba da tafiyar su suna rayuwa su yadda ya kamata domin tafkuna da tekunan da suke kai su ma su sami yadda za su samu ruwan da za su ci gaba da zaman su yan adam suna amfana da su haka zalika dagwalo na masana'antu a rinka tiritin dinsa a rinka rage karfin lalacewar dagwalo kafin a fitar da shi sakin dagwalo daga masana'antu ke tsaye zo afka cikin koguna yana cutar da koguna kwarai da gaske da hanyoyin da mutane suke samun ruwan sha da ruwan amfanin noma da haka idan ana rage maddatti datti kafin a fitar da shi kamfanin sai ya tace ya cire kazamin dagwalo sannan ya saki mai karancin dagwalo to wannan zai taimaka wajen ragewa sannan kuma maganar ma amfani da abubuwa masu non conventional machine machines waɗanda suke amfani da wato ainihin makamashi mai fidda hayaki da makamashi mai fidda zafi da makamashi mai fidda gawayi wannan da ake tafitarwa yana taimakawa wajen dumamar yanayi to in aka rage haka aka koma conventional source of energy aka amfani da irin su lantarki na eh, makamashi ta fuskar rana zafin rana makamashi ta fuskar ah, eh, abin nan dumin karkashin kasa makamashi ta fuskar iska ta makamashi ta fuskar igiyar ruwan teku makamashi ta fuskar ruwa kogi hydro aka rika samar da irin wannan makamashin to su wannan makamashin za su taimaka wajen rage dumamar yanayi dumamar yanayi ya ragu teku za ta ƙara daidaita kankara za ta zauna inda take ruwa zai ci gaba da tafiya a inda yake muhallinka rayuwarka Shirin muhallinka rayuwarka na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana iya sake sauraron shirin a rfi.fr/ha. Muhallinka rayuwarka. har wa yau masana kimiyyar muhalli sun bayyana wasu abubuwa da ɗan adam ke yi waɗanda suke haddasawa kogi ya yi ambaliyar ruwa da kuma ɓallewar madatsun ruwa inda suka kasa su zuwa gida biyu na farko yin abubuwan da ba su dace ba da kuma waɗanda ya kamata ɗan adam ya yi amma kuma baya yin su wanda sanadiyar su sai a samu ambaliyar ruwa ga dr sani umar usman a karo na biyu. Akwai abubuwan ɗan adam yakan yi wanda su dace ba akwai kuma abubuwan da ya kamata ya yi wanda bai yi idan bai yi ba kuma sai ya haddasa da ambaliyar ruwa. To daga cikin abubuwan da ɗan adam yakan yi wanda ba su dace ba waɗanda ke haddasa ambaliyar ruwa ta koguna shine gine-gine a gefen kogi. Mm. Wajen da idan kogi ya cika da ruwa yakan kai wajen. wajen da ake ce da turanci flood plain to wajen da idan aka samu gagarumin ruwan sama a waje ko kuma daga wajen da ruwa koge ke dauko ruwa to yakan cika wajen ya mamaye wajen to bai kamata a ce an zo an yi gine-gine a wajen ba to da yawa kasan mu za ga ana yin gine-gine wanda haƙƙi ne na gwamnati ta hana ta tantance irin wannan wurare kuma ta hana duk yin wani abu wanda idan aka yi ruwa zai bata shi a domin shi ruwa wani lokaci irin wannan mamakon ruwan akan ɗauki shekara ɗari wani lokaci ba irin wannan ruwan ba mutum zai iya rayuwa har ya shekara tamanin saba'in tamanin ba a taba yin haka ba har ya koma ga ubangiji amma kila sai lokacin ya ko jikoki sai ka ga an sake yin irin wannan ruwa to idan aka tantance wannan wuraren bai kamata yan adam su zo su rika yin gine-gine ko yin wasu abubuwa wanda dan ruwa ya zo zai mamaye wajen ba sannan a samu garuruwa wanda suke kasa da madatsar ruwa wato ya kasance madatsar ruwa tana saman tudu gashi kuma gari ko birni yana daga ƙasa wato madasar ruwan ta taso a wannan gari gaba to a irin wannan shi ma idan da hali yana da kyau a kauce saboda akwai yiwuwar ɓallewar irin wannan madatsun ruwa ko kuma fasa su da gangan ta lokutan yaƙi ko kuma ta hanyar ta'addanci da sauransu za a iya fasa wannan madatsun ruwa su zo su halaka mutane da dukiyoyi ko kuma rashin kula wanda yawanci rashin kula yakan haddasa haka shin prop ko akwai misalin wani irin makamancin abu da ya faru a wuraren da ke da madatsar ruwa a sama garin kuma yake a ƙasa kamar irin abin da ya faru a maiduguri za ga wannan dam yana sama da birnin maiduguri maiduguri yana daga ƙasa ya kamata a ce an tantance wajajen da duk inda aka samu irin wannan ruwa zai ambaliya to sai gwamnati sai ta shiga sai ta hana mutane su zo su zauna a wajen saboda komai zai iya faruwa to kamar me kenan ake tunanin ka iya faruwa ko wannan din madatsar ruwa ta balle da kanta ko kuma a balle ta kamar da na ce ta hanyar yaki ko ta'addanci to don guje ma wannan sai ya kasance hukuma ta hana mutane su zauna a wannan wura to a farko ka yi bayanin cewa waɗannan abubuwa sun kasu zuwa kaso biyu ne na farko shine wannan wanda kake bayani cewa abubuwan da bai kamata dan adam ya yi ba bayan wannan ka ce akwai kuma abubuwan da ya kamata ɗan adam ya yi wanda su ma idan bai yi su ba a iya samun ambaliyar ruwa daga kogi shin waɗannan abubuwa ne su waɗannan na kaso na biyu ah, kamar wasu madatsun ruwan da muke gani a duniya ana yin su ne dama don hana ambaliyar ruwa to ƙasan mu yawanci ba cikin irin wannan ba misali idan muka ɗauki kogin benue wanda yake a can sama da shi inda ya faru wajen farkonsa a can cikin ƙasar jamhuriyar kamaru akwai wani dam na lagdo wanda duk shekara idan ya cika ya kai yadda ya kamata a bude shi mahukuntan kamaru sukan sako wannan ruwa sai ya taho sai yi ɓanna a nan cikin a najeriya ba ina cewa suna da laifi ba saboda dole su buɗe shi eh, ruwan nan ya tau dan su ma kar ya fashe musu banna a cikin kasar su kuma yadda tsari yake da sai najeriya kuma sai ta zo sai ta yi irin wa'annan dam a nan cikin kasar mu wanda za idan an sako ruwan nan su wannan dam za su ɗebe wannan ruwa su rage masa karfi yadda ba zai yi banna ba an tsara kamar wani dam na dasin hausa a cikin jihar adamawa wanda an yi ire-iren su za su samar da ruwa don noma za su samar da wutar lantarki wadda ake bukata da sauran abubuwa da yawa wanda za a ƙasa za ta amfana da su to amma duk wa'annan ba a yi ba kaga wannan ambaliyar ruwa da ake yi yawanci ta kogin bidiyo tana faruwa ne kan saboda ƙin yin abin da ya kamata a ce an yi sannan kan kuma karkatar da hanyar ruwa ko kuma kogi zuwa wajen da ba zai yi barna ba idan aka ga wajen da yake bi din yana yin barna a kasashe akan yi haka sai ya aiki a sake masa hanya a kautar da shi daga wasu garuruwa ko birane da sauransu sannan akwai tantance ingancin madatsun ruwa wanda duk shekara a kasashe wanda suke kula da eh, al'umma su kuma wanda suke sun ba sha'anin muhalli muhimmancin da ya kamata to za a ga duk shekara da madatsun ruwa da gine-gine da sauransu ana yin irin wannan tantancewa wanda ake cewa engineering grading za a sa injiniyoyi masana da sauransu su zo su tantance nagartar wannan madatsar shin za ta iya jure eh, ruwan da ke taruwa ko kuma karuwar ruwan da ake samu ko ko sai an karfafe ta an kara mata karfi da sauransu ko sai an ma rage mata tudu yadda za ta rage ruwan da take ajiyewa kamar yadda aka yi ma dam ɗin tiga a wasu shekaru to ire-iren wannan shi ke sa sai ka ga ba a samun yawancin ɓallewar Eh, madatsun ruwa a wasu kasashe ba kamar namu ba. Muhallinka rayuwarka. Madalla, da haka ne kuma muke karkar shirin na wannan makon. Wanda shi ne kashi na uku kuma kashi na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muka gabatar dangane da teku, tafki da kuma kogi. Yanzu a madadin wakilinmu na jigawa a Najeriya, Abdulkadir Halidu Kiyawa. da kafatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.